matasa na dauke da ganye suka fito a cikin fushi suke bayyana fushin nasu ta hanya daban-daban daga bisani sun tunkari ofin samar da wutar lantarki da kuma gidan gwamnati a inda har wa yau suka garzaya zuwa gidan sarkin gwando matasan da sun yi ta nuna takaicinsu kamar haka mutumi ɗaya daga cikin matasan da ke nuna su cewa menene musabbabin wannan zanga-zanga. Shiga cikin wannan zanga-zanga tsakanin da Allah yau shagon ɗinki gare mu. Akalla yau mun kusan sati kusan guda a unguwar mu ba mu da wuta. Shagon ɗinki mu ba wuta. Masu ɗinki suna to suna cin kwallon mu. A matsayin su na da muka alƙawali suka zo su a shi ɗinki gare mu a ba su ɗinki cikin lokaci ba su tuwa shekarar jima har ɗaya daga cikin yara na an kafa sai da dinje ne an so su kuma ba akan komi na akan rashin wutan nan ne akalla ga shi mai an kawo mana wuta so guda Allah mai arziki bisa ga kuma duk sati duk wata ame duk wata ana tuwa idan mun biya kuɗin wuta ba za a to a yanke mana wuta so kaga bisa ga biyan da muke yi to a tsakanin da Allah mun kuma shi na muke zanga-zanga a har yanzu dai an rasa 'yan sanda ko ina a birnin kebbi babban birnin jihar gudun lalacewar wannan lamari fiye da haka da aka tuntube shi jami'in hudar jama'a na hukumar ba da wutar lantarki ta jiha ya ce bai samu tattauna da shugabanninsa ba don haka baya da hurumin da zai iya magana da 'yan jarida daga birnin kabi babban birnin jihar kabi umar afanda labarun farin wata